je batun tarihin biyafar haka nan mm. mu dawo nan gida kanan dabo yau gwamna abba kabir yusuf mm. ya yi zama na majalisar zattas wasu ta farko tare da sabbin kwamishinoni da aka nada a wannan makon je kenan haka yake mm. kuma a zaman nasa ya nanata wata magana da ike ta faɗi tun bayan da aka rantsar da su waɗannan sabbin kwamishinoni cewar fa ku sani kowanne an ba shi aiki ne a ma'aikatar da aka dora masa alhakin dauka ya yi aiki iya tsawon wa'adin watanni shida kafin mu ga irin kamun ludayinsa daga bisani kuma in tafiya ta yi kyau a ci gaba da tafiya a da shi in kuma ba ta yi ba mm. to me za mu tsammaci wannan sabuwar gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf za ta yi ganin yadda ta taho numfashinta a saman kirji na yin abubuwa kan jiki kan karfi mm. wato abin da ke faruwa dj wato kusan da na ga wannan labari da wannan muhimmiyar sanarwar da aka saki a platform na kafofin sada zumunta da kuma wanda aka raba manema labarai da sunan press release cewa gwamna ya ɗora kwamishinoninsa a faifan gwada azama su tarki amanar da aka ɗora musu sai na ce gaskiyar magana ni a yadda nake kallon abun in har hakan da aka bullo da shi hanya ce wadda za ta tabbatar da kwazon aiki gwamna ya yi tunani kwarai da gaske saboda duk wanda ya kalli abin a tsanaki kullum abin da muke kokawa da abin da yake faruwa a gwamnatance hatta a matakin gwamnatin tarayya lokuta da yawa idan mahukunta ko kuma masu riƙe na madafin iko suka ba da wato kusan dama ga waɗansu mutane su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu rashin bibiya ba ƙaramin illa yake wa tafiyar mu ba wannan batu ne da na sha nanatawa a cikin shirye-shiryenmu da yawa kan cewa duk mutumin da aka bashi mukami duk yadda aka yadda da da yaƙin da aka yi cewa zai iya wannan bai zama dalilin da kawai za a juya baya ba a ce a'a ai mun yadda namun zai iya kuma mun yadda da kima da azama da karsashinsa zai iya bari mu juya baya mu kyale shi abin da zai yi domin muna da tabbacin cewa za a kai ga ni na ga babu abin da ya kamata a yi duk mutumin da aka ba mukami yanzu abin da mai girma gwamnan jihar Kano ya faɗa kusan da na bi kafofin social media da dama DJ wanda ba ma a nan Kano ba na ga mutane da yawa da suka yaba da matakin saboda duk jaridun Najeriya sun buga wannan labari kuma in kika duba za ki ga magana ce wadda take a doro irin na basira ko su waɗanda aka ba mukamin da zaka je ka tambaye su ka ce ya kuka gani wannan lokacin gwaji da mai girma gwamna ya baku in dai mutum wanda yake da niyyar ya gudanar da aikinsa ne kamar yadda aka yi tsammanin zai gudanar ba zai ga laifin gwamna akan wannan dalili ba dalili ko shine a gwada ka a ga iya tafiyar ruwanka ai ba ta aka yi bayan wata shida ba duk kwamishinan da aka dora za a sauke shi da kan makaminsa ba haka gwamnati take nufi ba a gwada ka a to ko da employment da ake ba da kai ko admission a jami'a da ake ba ɗalibi a kin ga zaki ga abubuwa ne wanda zaka ce jami'a za ta iya terminating ɗan offer din da ta baka matukar aka sami wani misconduct na wani abu na rashin daɗi ko na laifi da aka tabka mm. wanda zai iya dagula wannan tafiyar ko a wuraren aiki a ma'aikatu ana ɗaukaka on probation to saboda haka idan muka duba za mu ga cewa abu ɗaya gwamna ya kamata yi mm. ya kasance duk kwamishinansa ya ba shi wuka da nama wajen tafiyar da ma'aikatarsa kuma dukkan wasu kuɗaɗe da za a ba ma'aikata ta gudanar da ayyukan da suke karkashin huruminta a tabbatar da an bata waɗannan kuɗaɗen tafiyar da saboda ai ba abu ne wanda kawai za ka yi da yawon bakinka dama in ana so a ga kwazon su a ba su damar su mm. ba wai a ce kawai ko kana kwamishina a ma'aikatar lafiya ko kana kwamishina a ma'aikatan ilimi ko kana kwamishina a wata ma'aikata dai wadda ake ganin babban ma'aikata ce kana zaune sai dai kawai ka karɓi umarni mutum ya zo maka da takarda ce mai girma gwamna ce a bani contract misali baka san hawa baka san sauka baka san daga inda ake ba kawai aikin ka kawai umarni aka baka ko daga sama ma kaji a'a ya zama to an yi involving ɗinsa su ne a sama kai da zaka zo a baka wani aiki ka kaddamar domin na gwamnati ya kasance kai a ma'aikatar ka wanda shi za a ba aikin kai ne ruwa wuka da nama wajen jagoranta process ɗin yadda za a ba shi aikin. ba kawai kana kwamishina a ma'aikata ba kawai sai dai ga takarda daga gidan gwamnati a rubuto maka an ce place take note ko kai ka biya wannan ga shi mun aiko shi a'a ya kasance wanda duk zai je ma'aikatar ya tabbatar da cewa kai ne shugabanta kuma duk kudaden da za a bada wajen tafiyar da waɗannan ma'aikatan ya kasance cewa suna ƙarƙashin ikon wannan ma'aikatar kuma gwamna ya sa ido ya tabbatar da cewa duk abin da aka ware don wannan ma'aikata ta gudanar da aikinta ba a bota hanya ta rauni hanya kudin gwamnati suka sarare ba in aka haka dole za a samu sakamako kuma kai da aka baka wannan mukami na kwamishina sai da ka rantse cewa za ka yi aikin nan tsakaninka da Allah to saboda haka ai ba karamin aiki bane a abin amma idan ya kasance cewa an yi abin da ya kamata a yi gwamnati ta baka damar ka in ta baka damar ka baka da wani dalilin da zaka fito ka cewa al'umma a'a ani dama naɗa dana akai na zama hoto aka dora na akan kujera na zama kamar irin robot din nan wanda duk inda mai kunna remote din haka zaka juya a kalle ka matukar ba haka din bane ba ka dalilin da ba zaka yi aiki ba ta mita 93.1 zango na fm arewa rediyo ma sauraro lokaci yayi da zamu kasance tare da ku a tsarinmu na faɗin ra'ayi cikin shirin na mu tattauna na wannan lokaci kuna iya tarar mu a layin waya sifili bakwai sifili sifili tara uku ɗaya tara uku ɗaya tara uku ɗaya wato sifili bakwai sifili sifili tara uku ɗaya tara uku ɗaya tara uku ɗaya shine layin da za ku same mu kai bari mu tafi kai tsaye ga masu saurare salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi barka da barka da rana ya aiki alhamdulillah wa ke kan layi salamu alaikum an duka dai muna tare da kai in kuna jina dama kuna magana da Musa Abdulhamid ne mm. daga gwarzo na'am din wannan magana da babu bai kan yan biyafra nan da gwamnati ya matakan da ya kamata ta ɗauka da yake mana to ni abin da ke daure mun kai ya aka yi shugabannin su a majalisun kasa na tarayya sanatoci da yan majalisu duk suna ciki amma su wannan kuma sun zira ido suna kallo shugaban ƙasa ba zai iya kiran sanatocinsu ba da yan majalisu hello kira yan majalisan su ya gargade su kan wannan tunda su ko ake roman da kuma demokradiya ai da su ake ki kuma ga yan uwansu da suke zauna a arewacin Najeriya lafiya kalau ba ba zunguri ba ya gasa a Kano sun kai miliyan nawa gasa a Kaduna a Sokoto a Maiduguri duk muna da su amma da a biya mu a kai su zauna kuma su kashe mana yan uwa so shugaban kasa zai iya kiran sanatoci ko ba zai iya ba nasu na yankin su cikin gwamnati duk wani jagora ai ai ba ma ai demokradiya muke kuma akwai abin da ake cewa separation of powers rarraban iko a tsakanin sassa gwamnati muna da majalisa muna da sanatoci muna da mambobi na house of reps da ake da su ai kudiri ya kamata wani daga cikin sanatocin daga wani yanki wanda ba ma wai wannan yankin ba ko daga yankin nasu ma tunda demokradiyya ake a gabatar da wannan kuduri a gaban majalisa na duba cewa wani irin mataki ya kamata a ɗauka a magance irin wannan matsala ba wai magana ba ce da shugaban kasa zai yi waro wasu sanatoci ya kira su batu ne wanda ya kamata wani daga cikin sanatocin ya gudanar da kuduri a zauren majalisa a yi muhawara a yi turanci a kalli abin da idan basira a cimma matsaya mai kyau shine abin da ya kamata a yi ba sai an kira su ba ai ya kamata kowa ya san irin ikon da ya rataya a kansa a matsayin abin da ya shafi kowane sassa na aikin gwamnati da kuma bangarori na iko a demokradiyanci kowa ya sani sai dai mutum gibi ya ke amfani da shi to salamu alaikum mita ce sai na kula dubu daya wa alaikum salam ah, wa alaikum salam muna tare da kai to wannan baya ji salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah salamu alaikum Amma alaihissalam. Na'am. Khadija da ba Abbas barka da wannan lokaci. To a kashe rediyo. Yawwa an kashe. Yawa muna tare da Abdulkadir Jeli ne kan rijiyar lemu. To muna ji. Ne ba ba fatan alkhairi yau ne karo na farko da na taɓa samun layi ne masa fatan alkhairi. Sannan kuma kamar da mai girma gwamna da ya ce zai duba kwamishinoni nan da wata shida. To Ubangiji Allah ya sa ya saka musu wuka da nama yanda za su tafiyar da aikinsu yadda ya dace ba ba shi a tashi lafiya. To na gode kwarai da gaske. To saboda yanayin na layoyinmu na waya ma suna dan lokaci kuma yayi. Ga masu kundin nishadi. shirin kundin nishadi. Ina eh, ga sun fara shigowa. To ba ba shi. To Khadija ina tunda wannan shine karshen gaba wannan shiri a wannan mako. Mm. Ina so in yi amfani da wannan dama in taya wato dan uwan mu malam Sukaraji Arzai. wanda kuma mazaunin kofar ruwa ne a ranar asabar nan za a aure da yasa sana ubangiji allah ya bada sa'a ya bada zuri'a ta gari sannan kuma akwai abokin aikinmu wanda yake aiki a garanti rediyo idris usman alhassari jalle mu shi ma zai ban kwana da kwanan shago tau eh kwarai kwanan shagon ami journalist eh ami journalist mm. kwarai da gaske to Allah sanya alkhairi da shi da ɗan uwansa muna musu fatan alkhairi Allah sanya alkhairi akwai sakon Ababados akwai Kanti akwai Usman ah, mai Muhammad mai kaya sai da kayan waya akan titin Magon suna sauraron mu a cikin wannan shirya ko da yaushe sannan akwai saƙon masu kujerar dindindin jamila da amina yan kaba da kuma yan majalisar mun da ba kafitan su da wannan kadija nake cewa sai mako na gaba idan mai duka ya kai mu a cikin wani sabon shirin na mu tattauna da wannan nake cewa bisa to ma sauraro kuma na yi mantuwa mm. akwai awalu musa fitasko wanda ya samu mukamin kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi masha Allah eh alhaji musa fitasko ga wanda ya san tarihi tsohon dan sanda ne jarumi mm. wanda ya zamani a lokacin shi masha Allah to ubangiji Allah ba a wali ikon rike wannan mukami akan gaskiya da rikon amana da tsoron Allah. Amin ya Allah. To ma sauraro da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu nan haka muke yin sallama sai Allah ya kai mu na makon.